bayan lanar zabe mana idan bai samu ikon sha ba a kan maganin ba masa sai ya sha ba alal jabirati kan wannan eh, wato magani in bai iya sha ba kan raunin da sai ya sha a kan magani yadda waliyar shi ne magani allazi ju'alu wanda ake sanyawa a kan raunin bayan lanar zabe mana in bai samu ikon sha ba a kan maganin ba masa sai ya sha ba alal isabati kan kyalle ne bandeji wanda an ka daure walau ala zahiri yana shafa ko da akan abin da ya wuce ya daɗu a gairar mukabil ziri wanda bai damra da raunin ba wato ko da wajen sa kyallen ya wuce inda rauni yake to zai shafa kyallen da iyaka inda yake ko da babu rauni karkashin sa kafardin kaman kyaskyasto wannan rashin goshi wai imamatin ko ko rawani da an sa saboda akwai roce ga kai kima da wanda ake jin tsoron a cire ta saboda kada jini ya ta zuba Wai tare da an sharɗan tafil mazhir maskuri ga wannan shawa da aka ambata ai ya kuna jullu jasadi mai yawan jiki ne ya zama sahihan layayi au jarihan ko mai nauyi wala ya tadarraru kuma ya zama bai cutuwa za ga salat sahiha in ya wanke layayi in kana ya tadarraru in ya zama yana cutuwa da zarar sahi da wanke layayi au kana sahihin ko layayin ya zan kalilan kaɗan da jiddan kwarai kamar ba abin da ya rage illa ya dumsa hannu guda ɗaya an bai da rauni aure jirin ko kafa guda ɗaya an babu rauni fa innahu la yaghsilu sahiha shi nan ba zai wanke lahiyayyan ba wala yamsahu ba zai sha ba alal jarihi akan mai rauni ba bal a'a yanka kiru sai dai ya ciranta ila muni zuwa ga taimama wai za ta azara mazul jarihi idan sha mai rauni ya buwaya da su inda layin la yi wa wadda in aza wani abu alaihi a kansa wala yi wa a gama shi birma da ruwa bayan ka na bi maudu taimama in ya za a wurin taimama wala yi wa masu shawarsa aidan kuma duk turabi da ƙasa raka sai ya bashi haka nan bila mashin ba tare da shafa ba wala gazlin ba kuma da wankewa ba waga salama su wahu wanke wanda ba shi ba wato ganinsa wa in lam yakun fi ala itaimu in bai zamo ga gabobin taimama ba fa innahu yagsilu sahiha shi zai wanke lahiyayyan wa ta yamma mai ya taimama alal jarihi akan mai rauni ala aqwal al arba'ati akan ɗaya daga cikin zantuttuka hudu wai za masa alal jabirati idan yayi shawa akan magani summa naza'a sannan ya cire ta lidawa wa'in don sa wani magani au gairi ko kuma waninsa aw kada ko ta faɗi bi nafsi da kanta badalan masu alaya, shafar da ya yi kanta ta ɓaci ya zarar da in ya mayar da ita da ba makawa min almasi daga shafa saniyan na biyu faslun rabewa filmasi alal kufaini kan shafan kufi filmasi alaihi samaniyatu shuru ne sharuɗa takwas sun tabbata ga shafan kufi sai an samu sharaɗi takwas al'awar na farko an ya kuna jirgin ya zama fata wala sau ba ya shafa ala gairihi akan wani fata kal khiraqi a wasa wana wa ya da makamancinta za su ne in an aikata ta ala hayatil hufi akan kamannin hufi illal ba sai jaurabi wa huwa ma kana shine abin da ya kasance ala shakilin hufi akan kamannin hufi minar kattani na rama yi da makamancinsa min fauƙi sama da shi wa tati da ƙarƙashi ne duka jildun an safata ɗukaka. A asani na biyu an ya kuna ya zamo ɗahiran mai tsarki falahan sau ba ya shafa alal najisi akan mai najasa ka jildin khinziri kamar fatan alade wa ma'akuli ko fata abinda ake ci gairin muzakka wanda ba yanka ba awul mazaka ko wanda an ka yanka gairin ma'akuli ba wanda ake ci ba kamar a yanka jaki ko doki ko wani makamancinsa wayan da daga ko da an je mai ba a sha ba a kansa a salisu na uku an ya kuna makarozan ya zama ɗunkakke falayin sau ba zai sha ba alayi a kansa ba za na marbuɗan in ya zan an ɗaura shi ne an rawa ko makamancin haka A arrabi'u na hudu an ya kuna satiran ya zama ya lullubewa da mahallin fardi da mahallin farilla lama na kasa banda abin da ya kawai daga mahallin farilla wala ya suhul masu bai inganta a sha ba alaihi a kansa Waka za a wa haka in kana fiye harkun kabiru idan ketuwa mai girma ta kasance gare shi kadar sulusin kadam gwargwadon sulusin kafa alkhamisu na biyar an yankina ta tabulu mashi idan yana yiwuwa a bibiyar da tahiya fihi cikinsa idan yana yi wa a yi tahiya da shi walwasiu mai faɗi allazi wanda layin kinu bai yiwuwa an yi tabi almashebi biyar da ta yi cikinsa layin sahu alaihi ba zai sha ba a kansa ba a sadisu na shidda an sahu ya ɗaura shi ala ɗaharatin a kan tsarki wala yumsahu ba zai sha ba alaihi a kansa ba sau in ya ɗaura shi a humudisun yana da hadasi wai tare da an sharɗin ta biya zai ɗara ga wannan tsarki an ta kuna ta zama iya ta tsarkin ruwa balau ta yamma da ta yamma ya yi sun malabi sahu sannan ya ɗaura hufe lam yamsa alai <coughs> ba zai sha ba a kansa ba wa an ta kuna kuma tsarkin ya zan kame kamilatan cikakka balau ga sara da ya wanke ihda rijilai ɗaya daga cikin kafafuwansa wa da kala ya shigar da ita fil hufi cikin hufi qabla gazlil ukura gabanin wanke ɗaya wani abu zalika ko makamancin haka layin ba zai sha alaihi a kansa ba sabiu na bakwai an ya kuna ya Allah ya kuna kar ya zamo asiya mai sabo da lufsihi da daura shi kalmu wuri ne kamar mai harama da hajji gairin murdarri ba mai bukatuwa ba da lufsihi ga daura shi au bi shi ko kuma ga tahiyarsa kal'aqi kamar wanda ya saba ma wato gudanannen bawa wanda ya saba ma abin wanda ya saba ma uwayensa ya guje su wal abiki ko kuma gudanannen bawa wala wahi domin wa ɗaya daga cikin su ba zai shafa ba a saminu na takwas Allah ya kuna kai ya zan mutarafiya mai neman hutawa yi da ɗaura kufin Mallabi sahu wanda ya ɗaura shi linaumin saboda bacci au nawihi ko makamancinsa layan sau ba zai shafa ba alaihi a kansa tambihun fadakarwa zai a ma'azai shuru idan waɗannan sharuɗa sun ka haɗu jazal masu ya halatta yin shafa wala ya tawakkatu kuma ba ta iyakantuwa bi wakatin da wani lokaci wala na natsuhu cire shi ba yalzimta illa an tasira lahu janabatu sai in janaba ta tabbata gare shi aw ya asura fihi kabir ko kuma ketuwa mai girma ta tabbata ga mutum a yanzu a kowai cire kadama hukawa ta yi awa aksara ko mai yawanta idan sake kofi zuwa ga kwabrin hufinsa bakin kofinsa wasu watul mazi siban shafa almustahabba wadda an kaso an yada a yadda an yada a ya aza asabi a yadi ya tsocin kafansa aliyu na na dama ala a dara da asabi irijiri kan kanun yatsun kafarsa min zahiri kadami liyum na ta bayan kafar ta dama wa ya da'u ya da'u yusra ya aza hannunsa na hagu min tati karkashin a darafi a sabihi wato kamin yatsunsa min baɗi na kufi cikin kufinsa wai min ruhu ma ya jawo su irin ka'abai ni zuwa idon sawu wai alu bil yusra kazalik haka zai aikata ga hagu ala adil a kaulai ni bisa ɗayan zantuka guda biyu wato eh, zance na biyu shine eh, ita kafa hagu ta zama eh, hannun hagu ya zama sama da kafa hagu hannun dama ya zama karkashin kafa hagu amma magana farko yadda kafa hannun dama ya zama sama a kafa dama in an zo ga hagu ma shi zai zama sama ne zance na biyu Fardun rabewa alhaidu haida huwa damu shine jini alkhariju wanda ke hita bi nafsi da kansa min qubuli ga farjin man hamilu wadda ta isa ta yi ciki adatan ga al'ada fi muddati khamsata ashara yawman cikin tsawon kwana goma sha biyar fa duna ko abin da bai kai sha biyar ba ila sa'ati har zuwa awa guda min gairi wuladatin kuma ba yana haita don haihuwa ba wato ba tare da haihuwa ba wala maradin ba kuma don ciwo ba haka kurum yake hitowa ba kallu mai karancin sa ala hadda lahu ba shi da iyaka ka haka sare dore kamar mai yawan tsarki shi ma bai da iyaka wa ma akallu dore amma mai karancin tsarki daga haida zuwa haida fa kamsa ta ashara yawan kwana sha biyar wa ma a kasar ɗuri amma mai yawan ma ma a kasar amma mai yawan haida fa ya talibu ya saba da abin huyani da sabanin su mata masu haida bayan kana in ta zan mafita da atun mawariya haida ce ba aksaru mai yawan sabi haƙi haga haƙenta idan ta ma da ta ma da haida idan haida ta doge mata hamsa ta ashirin yawan za ta yi kwana sha biyar wayan kanan mauta da in ta zama da ta saba da haida wai ma an tattale ma'adatuwa ko dai al'adar ta saba amla ko ba ta saba ba wai lam tattale in ba ta saba ba istazhara sai ta yi saurare ala aksari adata akan mahi yawan al'adata ala adata akan al'adata fi ta ayyamin da kwana uku malam tujawiz muddin al'adata ba ta wuce hamsata ashara yawan kwana sha biyar ba wai na idan ta saba istazhara sai ta yi saurare ala aksari adata akan mahi yawan ka kazalika wato da kwana uku wato sabanin al'ada idan wannan wata za ta yi kwana uku wannan wata ta yi kwana hudu ko biyar to in ta zan haka in ta tashi ƙari za ta yi ƙari akan mahi yawa shine kwana hudu din ko biyar ba a kan uku ba wai ya ziya ya min istizari ita a cikin waɗannan kwanaki da take yi uku na saurare ha'idu mai haira ce bayan da ma da a ko da jini zai doge mata ila ta ashirin yau ma, har zuwa cikar kwana sha biyar a hukuma hukuncin ta nan bayan ta gama saurari na kwana uku din nan hukumar ɗahiri hukuncin ta hukuncin mai tsarki ne Peter, taujihi salati game da fuskantar sallah wa da azumi wa adamul ko rashin rankon sallah wa ni zauji da kuma takin mijinta in yana bukatar ta to ta gama ƙarin kwana uku bayan kwana uku din nan ko da jini bai dauke ba to mai tsarki ce za ta yi sallah za ta yi azumi mijinta kuma zai kusance ta kuma yan tabbas sallah a wannan lokaci to za ka lamka faɗin wani ɗore alamata ne tsarki na da alamomi biyu aljuhu kashe kashewan farji wawa an turu kilar mar'atu shine mace ta shigar da hirkatan kyalle fi farja a farjinta ko ta auduga a ta ta hito ja fatan tana busassa laisa alaiha shay'un babu komai akan audugan ko kyallen min dami na jini war bai ba, sannan da ƙasa fara wahiya ma'un abiyar su ruwa ne farare raqiqun marasa kauri ya ce suna zuwa fi a al lahairi karshen haida kama al kamar ruwan tanti wahiyar jiru shine fenti war kasatu ita wannan ƙasa kasa ablagu ita ta isa matuƙa ga tabbata tsarki lil mota ta ga da ta saba da haira wai zara atil Jehova idan ta ga kashi farjin ta awalan tun warko in ta zara kasa ta sai ta jira wannan kasa la akhir lokaci da har zuwa ƙarshen lokaci mu tari wa mubtada atu amma mafari ya haida ta tantaziru kasata ba za ta jira kasa ba izara atil Jehova in ta ga ke kasan farjin ta awalan tun warkon lokaci wani mar'ati ya waje ga mace an tanta zira ta duba dora a tsarkinta inda naumi lokacin shiga bacci wa inda salatu suri da kuma agun lokacin da za a yi sallah asuba wayan nawar haidu salata haida ta hana sallah wa sauma ta hana azumi wa talaka ta hana saki wa masalan sabi ta hana sha qur'ani wa qira'atul qur'ani ta hana karatun qur'ani wa dukhulul masjid ta hana shiga masallaci walwada ta ta hana taki zarji a farji zaman alhaidi lokacin haida wa ba da ko bayan gama haida kabla dure ha gabanin ta yawan kabil ma'i da ruwa faslun annifasu jini haihuwa huwa damu shine jini alkharij wanda ke hita min alqubli ga farji sababin sababil sabar saboda haihuwa gaira za'idin ba mai daɗuwa bane ala 60 yawma akan kwana sittin. za zaza da in yadda du ala sittin na yau akan kwana sittin falatar ta ziru ba za ta yi saurare ba wa kuma damin nifasi hukuncin jinin haihuwa fi na uhu cikin abubuwan da ya hana wa bi kici da'ir gusul da cikin hukunta shi in wanka hukuma damin haidi kamar hukuncin jinin haida ne mu mutlakan sake ba kaidi biyu da wancan yake haka yake ba bambanci wallahu alam Allah shine masani albabu sani babe na biyu fi salati cikin bayanin sallah waye ita sallah ahadu arkanul islami ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci alkhamsi guda biyar allati buniya wanda an ka gina musulunci alaiha a kanta shahadati an la ilaha illallah shine shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu kuma muhammadu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah wa iqamis salati da tsayar da sallah wa ita'iz zakati da bada zakka wa saumi ramadana da azumin ramadan wa hajjil bait da hajjil baitin layin haram da hajjin allah mai alfarma liman su da ilai sabila ga wanda ya samu iko hanya zuwa gare shi wa salatu sallah a azamuha ita ce mahi girman su ba da shahada ta yi bayan kalmar shahada ne mana kama ha wanda ya tsaye da sallah fakara kama dina lalle ya tsaye da addini wa man taraka ha wanda ya bar sallah fakar taraka dina ya ba addini wa bi wujubiha kamsatu Wajen wajabcin sallah yana da sharuɗa biyar al-islamu musulunci wal bulu da balaga wal aklu da hankali wartifa'u damil haida da ɗaukewa jinin haida wan nifasi da ɗaukewa jinin haihuwa wa huduru waqtin salati da kuma halartuwar lokacin sallah wata jibu tana wajaba bi awwalil wakati, farkon lokaci wujuban muwassa wajibci wanda yake mai fadi kamar jihada wujuba wanda ya musun wajabcin sallah ya ce sallah ba dole ba ce haushe an koya musu wani abu min alkanin wajiba ta hana wajiban sallah haushe an koya musu wani abu min alkanin islamin hamsati na rukunan musuluncin nan guda biyar ya ce ba gaskiya ba ne fahuwa kafirin murtadun wannan kafiri ne wanda ya ridda yusa bu za a nemi shi tuba salasu ta iyamin kwana uku in ba in ya tuba walillahi alhamdu wa illa in bai tuba ku cila a kashe shi amma a karra wanda ya huru bi wujubi hada wajen cin sallah wamta na a yi ya shi aikata ta untu zira sai a jira shi ila an yabka min wakati har daruri ai ya rage na lokacin talaruri mai kidaru raka'atin gwargwadon raka'a guda kamilatin cikakka ɗayan yi ya salli in bai salla ba kutila a kashe shi bi sai da takobi haddan kisan haddi wa yi salli alaihi gairu alil falli wa sala wanda za su yi mai salla wani mabuta falala mabuta mutanen kirki a tokar a sa manyan mallamai da dattawan kirki su yi mai salla wa yi ana turbuɗe shi fi makabirin musulmi na a makabartan musulmi wala yudu masu kabru ko ba a shaye kabarinsa ba a yi makabarinsa lebur wala kutalu ba a kashe shi bil da ta saboda kubutattar sallah wa umaru sabiyu ana horon yaro biha da shi sallah li sinin in ya kai shekaru bakwai da durabu ana duka ta yi ala a akan barin sallah darban duka gayar mabarrai ba mai tsanani ba za balaga ashara sinin in ya kai shekaru goma faslun as-salatul mabruratu sallolin farilla kamsatun biyar ne az a zahar wal asr da lasar wal da magriba wal isha'u da isha'i wa suhu da asuba wa li kulli wahidatin minhuma min hawa qatani kowace ɗaya daga cikin su tana da lokuta biyu ikhtiyariyun wa daruri mukhtari da laruri wal ikhtiyariyu laruri wa mukhtari da zuri na zuri min zawali shamsi daga karkatawa rana da akhirar kamati zuwa ƙarshen kama huwa awwal waqtil asr shine farkon lokacin la'asar wa akhiru ƙarshen lokacin la'asar ila firari shamsi zuwa facin rana walil magaribi ita ko magariba bi gurubi kursi shamsi da wakuwan kaskon rana huwa ya shi abin kuntatawa ne gairu mumtaddin ba mai kuwa bane yuqaddaru ana ƙaddara shi bihi da aikata ta ba da tasiri ha bayan tabbatar da sharuɗanta walil isha ita kuma isha min gaibu ta shafaqi daga hukun shafaqi al'amari ja ila sulusin lailil awwali zuwa sulusin dare na farko walil subhi ita kuma asuba min dulu ilfajir, daga hito alfijir a sadiqi na gaskiya lil isfar zuwa wayewar gari ala alama daukaki wadda ruri lissubai shi kuma laruran asuba min al-isfar daga wayewar gari maɗaukaki. ila dulu su zuwa hitowar rana wani zuwa ita kuma a azhar min awali wakacin asari daga farkon lokacin da asar al-muqtar zababbe ila da kursu su zuwa fakuwar kaskon rana wani asar ita kuma la'asar min al-isfirar daga facin rana ila wakacin gurubi zuwa lokacin waduwar rana walil magribi ita ko magariba minar faragi min da zarar an kare sallar to tun daga nan an shiga laruri ila duru ilfajir ya to alfijar walil isha'i ita kuma isha'i na akir sulusin laili daga ƙarshen sulusin dare al'awali na farko ila dulu ilfajir zuwa hito alfijar. tambihun wadakarwa mara akara salata wanda ya jinkirta sallah irin wakacin daruri zuwa lokaci laruri min gaira uzurin ba tare da usuri uzuri ba a sama yayi ne wal uzuru abinda a uzuri haidu haila wanne ba su da jinin haihuwa wal kubru da kahirci wasu ba da yaranci wal jununu da hauka wal igma'u da suma wannan da bacci wanne siyanu da mantuwa to duka waɗannan biyu ɗinnan na ƙarshe su ne kawai ake rama sallah amma sauran duka ba a ramawa in ta wuce faslun ya ji ba alal mukaddan ya waje ba ga wanda ya balaga yana da hankali ka kada'u ya biya ma fata abin da ya kuce mai min salawatil mahruba na sallolin farilla murattabata abin jerantawa fi ayyi waqatin kana cikin kowane lokaci ne ya kasance ya halatta a ramko wajibu tartibul hadiratayn ya wajaba a jeranta salloli biyu na yanzu ta ne wanda suka yi tarayya fil wakar cikin lokaci kamar azur da la'asar in har lokacin su ya kama ba a yi ba to ya tashi wajibi ne a yi azur sana a yi la'asar bayan kalafa idan ya saba a ada saniyata ya sake ta biyun abada har abada da ya zo yi sai ya fara yin la'asar sannan ya yi azhar to in ya yi azhar ya sake yin la'asar baya gare ta wajib ya wajaba ta kadimar fa'iti a gabatar da kubutattun salloli alal hadirati akan sallah ta yanzu wayan karaja wakatul hadirati ko da lokacin ita wagga ta yanzu zai yi ta? malam ta zai ala da wace muddin ba bata dado akan salloli biyar ba bayan zadar idan ta dado alaiha akan sallah biyar ala ahadil qaulaini bisa ɗayan maganganu biyu almashurai na shahararru Au alal arba'i ko akan sallah hudu alal mashhuril akhari akan mashhuri na biyu qaddimat al-hajaratu sai a gabatar da sallah ta yanzu idza daka waqtuha in lokacin ta ya kunce wa man zakara fa'idatan wanda ya tuna kubutattar sallah fi waqatiyatin cikin sallah ta yanzu Ya yajibu tartibuha ma'aha wanda ya waje ba a jeranta ta tare da ita bayan kana fardan in ya zan shi kaɗai kada sai ya yanke sallar malami a kira raka'ata muddin ba ya kulla raka'a ba duwar idai da aza hannuwansa ala rukuba ta yi akan gwiwoyinsa bayan kada in ko ya kulla raka'a daya dan ma ilaiha ukura sai ya taro ta biyu zuwa gare ta wa karaja an shar'in sai ya ta daga shafa'i wato ya maishe ta nafila sai ya koma shi waccan in ya gama sannan ya yi wannan in kana imaman in har ya zan liman ne a shiga ta sallar gaba ɗai wala ta khalifu ba zai jawo wani ya naɗa makwahinsa ba wa ya sari zalika wannan bacin sallar shi yana su da salatin mamumi na zuwa ga sallar masu bi masa wato sallar shi ta ɓata sallar mamu bayan kana mamu mai ai ma in ya zan mamu ne ya tuna sallah kubutatta ta baya da ma dama a imami sai ya ci gaba da sallah ta tare da liman kai za mu raga in liman ya ƙara sallar ma na siya sai ya ta waccan abin da ya mance su mai ido ma sallama imami sannan ya masake mayar da wagga da ya sallata tare da liman fil wakati in akwai lokaci bai za ka na jima'ata in ta zan juma'a ce sallaha zuhuran sai ya sallace ta a zuhur tambihun fadakarwa Sarati da sannu bayani zai zo anna aqdar raka'ata cewa ƙulla raka'a in da mil kasim gun dan kasim da rabin ra'asi daga kai ne minar rukui daga rukui illa bi masail sai a cikin mas'aloli mazkuratin waɗanda an ka ambata fil mudawwalati a cikin dogayen littafai faslun mu alaihi salatu nabli sallan nafila ta haramta ga mukalla, wato balagagge mai hankali inda tulu shamsi lokacin hitowar rana wa inda gurubi da kuma lokacin faduwar ta hudu wacin juma'a ta haka nan gun lokacin hudu ga juma'a wa inda dikil wakati haka nan lokaci ya inda lokaci ya kunci au ba da furuji ko ma bayan hitar lokacin gaba daya lima alaihi fardun ga wanda yake da farilla sallah akan sa binta wa yuqra'u an karanta sallah ba da tulul fajr bayan to alfijir ila an tartafi ash-shamsu har rana ta dago kidarun hin gwargwadon tsawon mashi idan in ka kashe ma ka mashi gaba gare ka za ka ga rana ta kawo daidai tsininsa ta dago sama daidai tsininsa wa ba da farin la'asar haka nan bayan farin la'asar ila an tusallar magaribu nan ba a sallar nafila har sai an sallaci magariba wa inda azanin juma'a ta haka nan gun kiran sallar juma'a nan ba a yin sallah lil jalisi ga wanda zaune wa ba da farin juma'a ta haka dan bayan an gama sallar juma'a fi musalla a nan cikin masallacin juma'a wala tukurau amma ba a karanta sallah inda waqatul istiwa'i lokacin da rana ta daidaita tsakiya ba dan ba a karanta ba. faslun al'azanu kiran sallah sunnatun sunna ne Firma wadi a wurare allatil adatu wadda take al'ada an tattame nasu mutane su haɗu da ga wuraren su yi sallah kal jawami kamar masallatan juma'a wal masajid da sauran masallatan cikin gari wahuwa shi kiran sallah Al-Elamu al'ilamu shine sanarwa bi dukhul waqti salati da shigowar lokacin sallah al-mafrudati ta farilla bil alfazil mashru'ati da lafuzza waɗanda an ka shar'anta wahuwa shine Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله wato wannan shine Allah shine mahi girma Allah shine mahi girma ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ina shaida Muhammadu manzon Allah ne ina shaida Muhammadu manzon Allah ne ثم يرجئ الشهادتين سنة ما يتكلم كلمة من ننديو بأرفع من صوته أولا كما يدعو هكذا جمهورية ستفرقو ثم يقول سنية هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سنية ويوقع وقع سواء ku yau gauga zuwa ga sallah ku yau gauga zuwa ga tsira ku yau gauga zuwa ga tsira Allah shi ne mahi girma Allah shi ne mahi girma sannan la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa yazidu yana karawa bi azani suri ga kiran sallah asuba ba da kauli hayya alal falah bayan ya ce hayya alal falah yace as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm ya faɗi wannan cewa sallah ta yi alheri daga yin bacci ta yi sau biyu wala ya juzu bai halatta an yi azzana a yi kira da salatin ga sallah nina salawatil khamsi daga cikin sallolin nan biyar hatta juma'atu ko da juma'a ce kabla wakati ha gabanin lokacinta illa salata sunni sai sallah asuba fa ta yustahabbu shi an so an yi azana ya kira laha gare ta an yi azana laha a yi mata kira da sulusul akhiri a sulusi na ƙarshe min laili na dare qabla tulu alfajr gabanin alfijir ya hito kuma ya azana laha sana a yi mata kira saniyan na biyu inda dukhulul waqti kun shigar lokaci wa yastahaba an sulul manfari daga wanda a shi kadai idza kana musafiran in ya zama matahi an yi azina ya kiran sallah li hadisi abi sa'id al-khudri don hadisin nan da abu Sa'idu al ya ruwaito wanda annabi yake cewa wato na gan na son zaman kawai da kuma eh, kiwon tumaki to ina aka zance cikin tumakin ka ko ƙauyenka to in za ka kira sallah ka ɗaga muryarka da kiran sallah domin babu wani wanda zai ji muryar mai kiran sallah ko aljani ko mutum ko wani abu sai ya yi mishi shaida ranar kiyama da cewa shi mai imani tambiyan faɗakarwa bali azal mu'azzinu mai kiran sallah ya kiyaye min mattiba'i akbar daga jan ban nan na akabar karka ce akbar ka ja ba wa ashhadu haka nan karka ja hamsin nan ta ashadu ka ce karka ce ka ja ka sa istirhami Ashadu, wal jalalati ko ko labazin jalala shine Allahu ka ce Allahu ba a ce haka nan da in kai haka ka yi ka ka kasa shakka kana shakka Allah ne aka baro wa min alwaqafi haka nan ka kiyaye karka tsaya ala la ilaha akan la ilaha eh, ashhadu an la ilaha Allah kada ka yanke haɗin nan da da illa wa min tarki idigamin dalibin ra'i sannan ka kiyaye kada ka bayyin idigamin dal ra min muhammadan rasulullah wato karka ce muhammadan rasulullahi a'a muhammadan rasulullahi kai idigamin dal ya shiga cikin ra' yi abin nan amma yi lami haka nan ya kiyaye kare ya fata ga lam min min rasulullah ka ashhadu anna muhammadan rasulullah don ma ake karkace rasulallahi wa min tarkin duki bil ha'i sannan kuma ka kiyaye barin yin hurci da hakuri na hayya ala salah akwai salati ti nan eh, in ka duba hakuri ne salah ba ta salah dai babu abin wamin tarki da ha'i haka nan daga barin yin huruci da ha karami min hayya alal falah falah wato akwai ha karami nan to shi ma za a hitar da shi wajen magana karka ce fala don ka ce eh, salacin ya zama daji in ka ce abin nan kuna in ka ce fala ya zama daji amma sai kasa fala wa kunu azanu kiran sallah yana zamuwa mutarassiran sannu sannu min gairi maddin mufridin ba tare da ja mai yawa ba wala tamidin ba kuma tare da yayyankewa ba ja lawa kabar a'a za ka ja ja ba mai yawa ba ba kuma kire-kire ba mawkufan kuma wakafi aka mai duk kalmominsa na ƙarshe ɗamre su aka yi eh, ba a yi musu gairu mu'rabin ba a yi musu lirabi ba kamar na muƙam kama ikama ba kama allahu akabaru allahu akabaru yadda yake rubuce ake karantawa amma ga kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai a daure ra mutawaliyan kuma ya zan biye da juna da haisu la ta kallaluhu kutu, inda ya zan kawaici ba zai shiga tsakanin kalmominsa ba kasirun mai yawa wala kalamu haka ko wata magana sawa'un duk ɗai kana salaman shi eh, magana nan ta zo sallama ne aurar da kuma yadda sallama au gairahu ko waninsu wa yuzabu an so liman a ga wanda ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah an ya hakiyahu ya yi koyi da shi ila akhirin shahada ta yana ya kai karshen ashadu ashadu din nan min gaira tarji amma ba tare da bi ne ga maimai din da zai yi ba walau na fi salati nafilatin da ya ga yana cikin sallar nafila ne wani jarudu an sharuɗin tafil mu'azzini ga ladan shuruɗu sihatin sharuɗin ingancin kiran sallah wa shuruɗu kamalin da kuma sharuɗan kammala ga kiran sallah wa shuruɗu sihati sharuɗan inganci an ya kura musulman ya zama musulmi zakaran namiji baligan balagagge aƙila mai hankali wa shuruɗul kamali sharuɗan cika ga kiran sallah an ya kuna adalan ya zama adili arifin bil auqati kuma ya zama masani da lokutan sallah sayyitan ya zama mai murya hiran ya zama mai tsarki ƙa'iman ya zanda tsaye mustaqbil qiblati ya huskanci alƙibla In li isma'in nasi sai dai don ciyar da mutane wa Allah ya kuna kuma kar ya zamo kar sallah ya sallaci cirka salata waccan sallah allati azana laha wadda ya kira gare ta faslun rabewa al-iqamatu iqama sunnatun sunna ce aukadu ita ce mai karhi min al-azani daga kiran sallah litta saliha saboda saduwar ta bi salati da sallah in tara kama bai nahuma idan abin da ke tsakanin su yayi jinkiri badalatul iqamatu iqama ta ɓaci wasu tuni sai a fari wata wa kalam kinana ibn kinana ya ce man taraka wanda ya batta amdan da gangan badalar salatu sallar shi ta al itiyadu abin da ya kewayewa an yi wuta rasa a tsare alal itiyani biya akan zuwa da ita wala ya tasahal kada a sassauce bi a cikin wannan wa haza wannan fi haƙƙin rajul ga haƙƙin namiji wa amal mar'atu amma mace al iqamatu iqama fi haƙƙi ga haƙƙin ta mustahabatu mustahabi sirran kuma da asirce Wani in lam in ma bata yi iqama ba fala izma alaiha babu lahi akan ta ma'ana babu qabli ko ba dai akan ta wa lafzu ha lafzin iqama Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma ashhadu an la ilaha illallah ina shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaida muhammadu manzon Allah ne hayya ala salati ku yo gaugawa akan sallah hayya ala falahi ku yo gauga akan tsira karkamata salatu Allah ta tsayu Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ma zakarnahu abinda mun ka ambata min ibradil iqamati na ta iqama ma ada takbira banda kabbarbari fa innahu su kabbarbari musannan bibiyu ne huwal mashhuri shi an mashhuri fa in shafa'a idan yayi bibiyun gaira takbiri wani kabbarbari la ta tuzuri iqamatu iqama shi bata isa mai ba a mazhaban maliki wala ya takallamu baya magana fi iqamati lokacin iqama wala ya ruddu alaman ya sallimu alai ba zai mayar da sallama ga wanda ya sallama mashi ba wal musalli shi mai sallah muka yawan an ba shi zaɓi bayan an ya kuma tsakanin ya tashi ni salati zuwa ga sallah halal iqamati halin iqama au ba'da ko bayan ya gama iqama fasl shara'idu salati sharuɗan sallah arba'atun hudu ne daharatul eh, habasi tsarkin ƙazamta ana sabi ga tuba wal badan da jiki wal makani da wurin sallah ibtida'an tun daga farko da wa ma a gama wada haratul hadasi tsarkin hadasi tsarkin kari shi ma ibtida'an tun daga farkon sallah wadda wa ma a gama wa satarul aurati da al al'aura bi kafirin da tuwa mai kabri musalla satin kafir din na ana rubuta shi da ca ai galizin ai mai kabri wa auratul rajuli al'auran namiji min surati daga cibinsa ne ila rukubati zuwa gwiwoyinsa wa auratul mar'ati al'auran mace al'urrati diya ma ajnabi in tana tare da wani manisancin mutum gare ta wanda ba mijinta ba jami'u badani ha dukkan jikinta illa alwajha wal kafaini sai dai huskarta da ta hukka wa istiqbalul qiblati da huskanta alqibla illa bil qitali sai cikin halin yaki halatul iltihani lokacin da an ka cakuɗe an ka game tsakanin zahon musulmi da na kafirai ana yaki nafilar ta sannan da cikin nafila da safarin mubihi lil kasar a cikin tahiya wadda take halatta a kasaru lil rakibi ga wanda yake bisa abin hawa wannan sallah wanda ya salla ila gairi qiblati zuwa ga wani alqibla nasiyan da mantuwa balan ya alam bai sani ba hatta faraga min salati yayi ya kare sallah ta a ada abadan ya sake sallah har abada wa za a bi zalika khilaf amma sabani ya zo ga wannan waka za a wa haka in kana jahilan in ya zan da jahilci au amidan ko kuma ya kasance da gangan faslin fara'idu salati farillan sallah arba'ata ashara goma sha hudu ne al'ula na farko takbiratul ihram kabbar harama li kulli musallin ga dukkan mai sallah wa lafzuha lafzin ta Allahu akbar shine Allahu akbar min gairu isba'il ba ba tare da jam ba kwarai a ce aka bar ba wala zuwa gairu a wani ta baya isa in kana yusinul arabiyata in ya yana iya kyautata larabci amma man husinu yusinu amma wanda bai iya kyautata larabci kira an ce ya dukulu ya shiga sallah bin niyyati da niyya dunal ajamiyati amma ba da ajamanci ba wakila an ce ya dukulu ya shiga bi lugatihi da lugarsa A saniya na biyu an niyyatu da an ya kasida shi ne ya ruhi bi kalbi da zuciya ta hula shiga fi salatin muayyana cikin sallah ayyanan na azahar ko lasar ko ba ko isha ko ba. waya yakunu qasduhu kuma nahin nan nashi ya zamo muqarinan lafzi takbir yana gwamuwa da lafazin nan na kabbara wala ya zama wata arrodu fi niyyati bai lizantarsa ya bijira cikin niyyar adadin da adadin raka'ati zuwa ga lissafin raka'o'i ba sai ya ce na yi niyya a zuwa raka'a hudu ba a salisa na uku kira atul fatiha ta karatun fatiha alal imami ga liman da mai sallah shi kadai bi zalim mu'jamatin da zan mai dugu ayar da ayi wanda a shi kadai na الرابعة نوضو القيام lil ihrami don kabbara harama. wale qira'atul fatiha da kuma don karatun fatiha sa na biyar an ruku ruku'i wa akmaluhu mai cikarsa an yana haniya ya duko da ya su yastawi zaruhu wa unku inda bayansa da wuyansa suke zama sun yi lebur sun yi daidai su bai kafe ruku ba ta yi gwiwoyinsa waya da ukafai ya ɗora tawukansa alaihima akan gwiwoyin wai jabir rajulu namiji na nisan ta mirfaƙai gwiwoyinsa an jambai daga karkarinsa wala yana su rasa ba zai sun koyar da kansa ƙasa ba bal a'a ya kunu za ruhu mustawiyan bayan sa ya zama daidaici ya zama yayi lebur a Sadi sa, ta shidda su sujada wasu batu wasu ba ta an yi jama'a ta ya ɗora goshinsa wa an bahu da hancinsa min a kan ƙasa yi da goyoyi wa asabi ne da kanun yatsun kafafu asabi a ta bakwai wa samina da takwas da ta takwas umina ruku'i ɗaguwa daga ruku'i wasu juli da ɗaguwa daga sujada fahimta hu idan ya bar shi wata bata da adatu sake sallah ya waje ba a tasi a ta tara aljulusu lissalami zama don sallama kadar ma ya ta dilu gwargwaron abin da zai daidaitu fiye cikin sauyin sallu mai sallami al'ashira na goma taslimatu tahlili sallama hita sallah wa hiya ita ce assalamu alaikum wala yajzu gairuha watan ta ba ta isa walaysa alal imami wal fadli gairuha walaysa gairuha kuma babu watatta alal imami galiban wal fadli da mai sallah shi kadai kowannen su guda guda yake wa amar mamumu amma mamu fa yusallimu ha zai sallama ta an yamini dama da shi sun ma yusallimu sannan ya sallama wajen shi gaban huskarsa ya karsu da bihar radda yana niyyar raddi alal imami ga liman da hada ita saboda ya sallimu ala ya sari sannan ya sallama ta hagunsa in kana a hado in ya kasance akwai wani daya a hagun nashi ya kasu da bihar radda alai yana mai niyyar raddi gare shi da ita wannan sallama wani abdalu abin da ya yi fi limatin raddi ga sallaman mayar da sallama an takuna ta zamo da lafzi talibata ta halili da lafazin nan na sallamar ita sallah wala yi tare da ba a sharɗanta anyan wuya ya yi niyya alkhuruja min salati ita sallah ba bi niyyati bi salami da sallamarsa ala ahadil ne akan ɗayan zantukka biyu almashhurai ne waɗanda suke shahararru wa muqabiluhu amma zance na biyu da ba makawanin zalika daga sai ya niyya ita sallah da sallamar shi wa alaihi bisa ga wannan zance na biyun ya kasirul imamu liman zai niyya bi salami da sallamarsa al khuruja min salati ya hita sallah wa salama alal mala'ikati kuma ya niyya sallama wa mala'iku wal muqtadina bihi da waɗanda suke koyi da shi wa ya kasirul fadhu salama alal mala'ikati shi ma mai sallah shi kadai zai yi niyya sallamawa ga mala'iku alhadiyata asharata ta goma sha ɗaya al'itilal da da tuwa bil fasli a cikin rarrabewa bainal arkani tsakanin rukunan sallah الثانية عشرة قوم شابيو الثمانية a في أركان الصلاة أتكي ركنا صلى كلها دكان قيام هذا أيوسو وركوي هذا ركوي وسجود هذا سجود سو والرفع لنقوى من هذا السجدة كود ركوي وبين السجدتين da kuma tsakanin sujada da sujada wal farqu abinda abban banci baina tsakanin natsuwa wa baina al-i'tidal da daidaituwa annal i'tidal ita daidaituwa bil qiyam ga tsayuwa matsalar. ga misali in intisabul kamati shine kai tsayuwa mutum ya tsaya kyam bai karkace ko ya doke ko ya wani abin nan ba wadda mani na to abin da an natsuwa isi kirarul ada shine tabbatar gaɓoɓi wuri guda ba tare da wani motsi ba a sale zata ashirar da goma sha uku tartibul ada jeran ta bayar da sallah wawa shine an ya kuna lihira muharrama ta zama kablar kiratu gabanin karatu wal kiratu karatu kablar ruku'i gabanin ruku'i wan ruku'u ruku'i qabla sujudi gabanin sujada wa sujudu sujada qabla salami gabanin sallama arabi ta ashara da goma sha hudu al muwalatu shine gaugautawa ba wajiba ya wajaba iqa'u abkar da a jaza'i salati juz'o'in sallah wa arkani hadar kunanta yali ba'du ha ba'dan sashin ta yana bin sashi min gaira tafriqin ba tare da rarrabewa ba Faslin. rabewa wasu nanu salati sunnonin sallah samaniyata asharata goma samaniya ta ashara goma sha takwas al'ula na farko ta suratin karanta sura aw ma ya koma kama ko abin da zai tsaye matsayin ta ba'dal fatiha ta bayan fatiha ki sune ga asuba wal juma'a da juma'a wal ula yana da rakawai biyu na farko min gairi hima na wanin su min fara'il ayani na farillan aini asaniya na biyu alƙiyamu tsayuwa da zalika don karatun sura a salisar ta uku aljaharu bayyana wa fil'ula ya nigara kawai biyu na farko minar magaribi na magariba wal isha'i da isha'i wa jumlatu subhi da jumlar karatun asuba wa shaf'i wal da wuturi wal jum'ati da karatun sallar juma'a wal idain da karatun sallar idin azumi da idin layya wa nawafilil layli da dukkan nafilolin dare wal istisqa da kuma sallar roƙon ruwa arrabi'a ta hudu al-israru asirtawa fi ma a da zalika ga abin da ya wanice waɗannan wasirru asirtawa ma la yusma'u shine abin da ba ajin sa bi urnin da kunni wal jaru bayyanawa bidduhu shine kishiyarsa shine abin da ake ji da kunni tambihun fadakarwa laukara a sirran da mutum ya yi karatu a sirce fi mahallin jari a mahallin bayyanawa au jaran ko ya karatu a bayyane fi mahallin sirri mahallin asirtawa an da gangan Hausa hawan ko da raukana al'ayata aya ɗaya wal ayata ne ko aya biyu Lashe shay alaihi babu komai a kansa amma idza kara aksara amma idan ya karanta mai yawa min al'ayata min ayata daga aya biyu wata zakara ya tuna kaula wadda ya dai gabanin ɗora hannuwansa a laruku ba ta yi akan gwiwoyinsa a da umar qur'ani sai ya sake fatiha wa sura da sura bayan da zakara idan ya tuna ba da wani idai bayan dora hannuwansa a kuma ta yi akan gwiwoyinsa na yarju ba zai dawo ba da ana kadar raka'at inda ibn qasim domin kulla a wurin malam abdurrahman dan qasimu bi rab'ir ra'asi da dago kai ne minar ruku'i daga ruku'i illa bi masa'ila sai a cikin wasu matsaloli min ha hadhihi wadda wannan matsala tana daga cikinsu su fa inna aqada hanan kulla da wadi ya da zarar dora hannuwansa ne gyara kuma ta yi akan gwiwoyinsa kara ba don sashen malamai sun ce ka jihar da ya bayyana wa amidan da gangan wakila an ce ya zagabirullah ta'ala sai roƙi gamar allah madaukin zarki wa rashi alai babu komi a kansa wakila an ce tabdulu salatu sallar shi ta bace la'anna haza domin wannan minar ne bisunan yana daga cikin walakanta sunnoni kama ya ta hawa wanda bil farila ta kama yadda ke walakanta farila wanda ya walakanta farila ko bai da addini alkanu ta biyar kullu takbiratin kowace kabbara sunnatun sunna ce ma a da takbiratul ihrami abin da ya wani ci kabbara harama ita ɗaya a farilla asadi za ta shidda ila ta sai ta har zuwa ta tara aljulusul awwalu zaman warko fi ma fi julusani cikin abin da zama biyu yake a cikinsa shine zaman tahiya da zaman sallama sun haɗu wuri guda wa tashahhudu al-awwal ta tayya farko wa Sani da ta tayya ta biyu bi al-bazil bil lafz da lafazi wanda ya zo fihi game da tayya wa huwa shine at-tayyatu lillahi gaisuwa mai kyawu ta tabbata ga Allah A zaki ya zakiyatu lahi ayyuka masu tsarki sun tabbata ga Allah A ɗayi at-tayyibatu salawatu lillahi ayyuka salloli masu tsarki sun tabbata ga Allah assalamu alaika amince tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kawo na annabi